ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك اخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari da aka fata da Allah madaukakin sarki magajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai tantanta abota masa muna masa godiya mara iyaka da wannan dama da ya ba mu a cikin wannan wuni na talata sha shida da watan abubuwan awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi da daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da tara ga watan tara dubu biyu da ishirin da biyar mai miladiya a wannan masallaci mai albarka masjid tauhid da ke wani unguwa a cikin wannan gari mai albarka na azare domin gabatar da yar kwari a kwayar daura da muke tsammani za mu kammala wannan manzuma insha Allah a cikin kwanaki guda uku a wannan shi ne zama mu na farko a cikin wannan wuri a cikin wannan manzuma بيننا الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة أولا آه، الإنسان في ولما الضمى لما قلت الحافظ الشيخ الحافظ ابن أحمد الحكمي الله أكبر في لنزل رمضان wani malami da aka yi a ƙasar saudi arabia wanda yin abuwa wasu da allah sun halarta lokacin da muka yi littafin sun lamar rusu ila yin rusu sun lamar rusu ila yin rusu ita ma wanzu ce, cikin wasi, malamin ya rubuta ta wanda muka karanta ta a masallacin tunawa da shekaru abubakar muhammad guri da ke kasuwar kaji a cikin hajji shekaru da da suka gabata mun karanta wancan manzumar baiti kusa da rubutu ba a wannan malami yana daga cikin malaman da wato dole rubutun sa da ka gani inda ne samun da ne ka saya saboda Allah madaukakin sarki ya sanya wa da ta masa albarka Allah madaukakin ya sanya wa alƙalaminsa wato iru da isar da sako cikin tsantsanin lokaci zuwa fahimta a mun yi dogon tarjama a wannan karatun da muka yi da haka tun da karatun namu ba mu da lokaci da yawa za mu yi dogon tarjama a kansa ba الشيخ حافظ ابن احمد الحكمي ونبع حافظ ونبع احمد الحكمي ana jingina shi ne zuwa ga kabilarsa wacce kabila da ake ce da su banu hakan to daga wannan kabila da ake jingina shi ake so al hatan an haife shi shekara ta dubu daya da dari uku da arba'in da biyu miladiya ya rasu shekara ta dubu daya da dari uku da sauri da bamu malamin ne wanda bai yi dogon rayuwa ba malamai suna cewa da allah ya sa wannan malami ya yi dogon rayuwa ba a san irin ilimin da ya ba ko duka rayuwar sun ka duba shekara talatin da biyar ne gaba ɗaya a duniya manzumar sunan rusul wanda suke bayani akan aƙida da muka karanta a baya a yayi ta ne ita ne farko rubutun sa a duniya yayi ta yana ɗan shekara goma sha bakwai da wannan mata wanda yana da tana daga cikin kafira da za ka samu ne a yau a bayan ƙasa wanda za a ce maka wannan littafi ne kasida ne da aka wake a ƙidar musulunci aka wake ta da larabci kuma komi da ya kamata a ce a ambata aka ambata a ciki kuma a ce yana shekara goma sha bakwai duk wanda ya kuma manzo ba na ce ba zauna na shekara sha bakwai ne ya yi ta tafi abubuwa wacce ne. yi matashi ne lokacin da ya gaso an ce mai fasila mai kaifin hadda ga babarwa? za ka fahimci haka jirgin da daga ba ta wani rafada faɗa ya fito zama wasu don a ya riga yin ta kenan akan wannan manzuma domin mun ce ita ce ta yi ta da farko bayan ya yi wancan manzuma ne daga baya kuma ya zo aljawar da fa'ila da ita ta ke gaba a wancan bai kusan fi yawa domin bai kusan da hudu ne ba wanda cewa ita ma wannan ba kadan ba domin ita ma ta zai wuce da biyu da tafayin da jida kaga ɗari uku ba da ɗari to amma da yake duk lokacin da mutum yana rubutu yana girma to kwakwalwar da tana ƙara bani yana ƙara gano gano abin da bai gano fada shi yasa sai ga mana cewa wasu masail da yawa na aƙida da ya ambata a cikin wannan manzuma da ya ambata a kan ma duk da cewa kuma wancan ta yawa saboda ya sake kwarewa a wajen rubutu wasu ta ƙara guguwa ta ya ƙara faɗi wajen yi muna roƙon Allah mai da kuɗin sarki ya kitan da hama Allah ya zama mana ya kuma Allah mai da kuɗin sarki ya ba mu yi amfani da abin da za mu kame bayan ya yi bismillahir rahmanir rahim ya yi mukaddima wanda ya yake kullu mutul aqida ban sani ba nukar wanda take an nuna irin tawa ne kuma tawa ne irin da ce kullu mutul aqida ko wato da kamar da aka saba da kallon tani ana zai masa mukaddima to haka shi ma littafin ko da na wake ne malamai sun yi masa wata yamma kan juma ne wani juma ne malam ya ce da za mu tsawaita sharhi ma saboda kawai da na biya muku rubutun suna da yawa ko muna so cikin kwana uku Allah ya yarda a ce mun kama da wannan muzumin aka takaitaccen sharhi gani shi ne da Allah kamar sun daura dama galibi shi karatun daura ba a da sharhi saboda ana so ne a yi karatu mai yawan gaske ya ba a yau da jirgin a karatun ba الحمد لله لا يرضى له عدد ولا يحيط به الأقدام والمدد حدثت يبكي كثيرا دائما أبدا في الذل والجاه في الدارين مضطرب من السماوات والأرضين أجمعها ومن أما شاء بعد الواحد الصمد ثم الصلاة على خير الأناجرة لله أحمد مع به سائل وأهل بيت النبي والآل قاطبة والتابعين الأولى للدين هم عظم والرسل أجمعهم والتابعين لهم من دون أن يعرضوا عما إليه هم أذكرتنا مع التسليم دائمة ما لها أبدا حد ولا أمل وما هم في أصول الدين جوهرة فريدة بك بالتوحيد تتكل بشأن كل أولى أمم الإنسان كافلة وذنب كل الذي أعداه أكل وما أفرق نفسي بلوازمها وأحمد الله منه الأرض والرشد والله أسأل منه رحمة وهدى فضلا وما لي إلا الله مستند ولكن تكلم ما لم يجد da farko ce alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah la yuhsa lahu adada yabon da Allah madaukakin sarki ya cancanta ba a iya iyakance wajen adadi ma'ana Allah madaukaki ya tantance dukkan wani irin yare wanda ba shi da iyaka da haka in kaje zaka iyakance yabon da Allah ya tantanta a yi masa ba za ka iya iyakance ba da haka ke ce wa yusalahu alal yabo alhamdulillah in za ka ji hausa wani lokaci suna fassara wani shukru sai a ce godiya amma gaskiyar magana abin wacce tsakanin ashukru da kuma alhamdu alhamdu ya fi dacewa a fassara shi da yabo alhamdulillah yabo ya tafi da Allah domin ashukru ita godiya ana yin ta ne saboda wani abin da mutum ya yi maka sai da kake mata godiya ya yi maka kyauta ka gode masa Ka yi maka abin girma ka gode masa na dai ya yi maka wani abu yi wa kai amma shi ko kana yin wanda ya tantance a yabe shi ko da bai maka komai ba kawai ka ga ya tantance a yabe shi ya wuce la'alla wani zai zo wani abu ya burke ka sai ka yi shi ai ba da kai ba ka yi wa ba kowa wanda yake so idan aka yi ya burke shi domin ya idan mutumin kirki ne an yi abin kirki ya ji daɗi ne ya huce kare. ai wani hake ta da wani to ga wannan ya huce ba godiya ba an ta ko kan alhaji kenan to Allah ya rubuta sarki yana so a yarda shi shi yasa yayi takkar tokar da ayoyi masu magana akan yabonsa dan mu ta cikin qurani Allah ya rubuta sarki da yawa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alladhi ثلاث سماوات والارض ولها الظلمات الحمد لله فاطر السماوات والارض الحمد لله قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وضعفنا لنعمل لولا ان هدانا الله الحمد لله كيف تجي الحمد الحمد سوى ان لا ينسوا اي بيشي شيء يسال انا بما لا يقول الى الحمد لله كم وانا تاثير في كتاب الله وتقول لي لو كان الله هو المكان تركي بروشي ماذا الحمد لله يقول لي ان لا هو المكان تركي باشي لاياك ولكن في قدوم الأقلام الكلمة والمدن تتوجه إلا هذا الجزاء روحك كيوان الله فله إياك سوى الله لكن كم وجودك ولا كي تحفظ الكلام ولا تكي روح سوى وسوء يظل الله حقك سكيت الجنجعي مثلا حمدا لربي كبيرا دائما على الوجود yanzu ga ubangiji na tafi da mai wa da'iman da wajen man yabo abada wanda kuma yi har abada da sirrin da zafi a ɓoye da kuma mulki fitarai kuma a cikin gidajen nan guda biyu wato gidan duniya da kuma gidan lahira mustahabu ana kawo wannan yabon a cikin duniya kuma ana kawo yabon a lahira wato yabon Allah madaukakin sarki yana yin sa duniya kuma da yin zalaya bayan Allah kullum suna nan suna kai Allah wanda suke yi ko ka yabe shi ko ka yabe shi ba zai kare shi da komai ba domin masu yabo suna kai ta. to haka kuma a lahira ba saboda bayan Allah da suka samu rabo ranar alkiyama sun fahimci Allah yana son a yabe shi da haka 'yan aljanna ma lokacin da suka shiga aljanna abinda za su yi shi ne yabo Allah يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الهدى إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا لا المقامة من قبل لا يمصنا فيها نفر ولا يمصنا فيها نفر فحتى يجي وقيل الحمد لله رب العالمين وطيق الذي يستمعون إلى ربه إلى الجنة الزمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقائدا مخرجة عن سلام العليم الطب فرق المقالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأولف الأرض وتمر إلى الجنة حيث شاء فنعم أجر العالمين هذا كنا الجنة أمامنا يوم الله تبقى سنبه يجي الله ولو كنت لك فأرميش ما يجي في السماوات والأرضين يظن الله ولو كنت لك شكل سميدك أنت أجمعها تبقى ومن أبا شاء da kuma cikin duk abin da Allah ɗin ya so ba a bayan waɗannan abin da aka ambata wato bayan sammai da sassai sun gaba ɗaya yanzu da kuma cikin duk abin da Allah madawaki ya ga dama ya ya tabbata da Allah alwahidu wanda ke makaɗaici a samadu wanda ake rufe su da bukatu nan kamar malam yana su yi a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wuya tabbata manzon Allah idan ya dago daga rukunin يجي ثاني الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا وبارك فيه كما يجب ربنا ويرضى سبيل السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد زي ما انا جبت بس يلا شو هو ولا يقول لك وقال له ولد كيف تجي لك ولد عليك يوم من الله صلى الله عليه وسلم كيف يفكر ثلاثه على خير الانام سنن ثلاثه يتفتح على خير الانام akan biyayyen talibai al'alamu su da alkalari ko kullum dukkan halittu gaba daya wane ne khairul alam ne ce rasulullah shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ahmada wanda da cikin sunayen sa akwai ahmad wa basharun bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad wa min ba'di ismuhu ahmad da cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tabbata a cikin alqur'ani akwai ahmadu kamar da akwai muhammad akwai su hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai al-hakim akwai kuma al-hashim akwai kuma al-mahi alladhi yanqadahu bi shirk wannan duka sunaye da suka tabbata sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam guda ne daga waɗanda ba su ba amma su akwai magana malamai a kansu to dama idan a yadda addinin musulunci ya zo duk lokacin da ta ambaci Allah to ka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da Allah madaukake sarki wa manzon Allah daga sunan Allah wa fa ala zaka rinka maka da yawa cikin malamai wanda mata suka ce dayan daga girman annabi alaihi salatu wasallam da Allah ya ambatar sa shine duk lokacin da aka ambaci sunan Allah an aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata a ce kai yabo wa Allah sannan kuma kai salatu manzon Allah صلى الله عليه وسلم لا تقال من مرسلات يتبتع أكل بهيئة أدلتا من لم ألا أحمد مع صحب به سعيد تعالى تحبنت به وانت تشيما لم ألا صلى الله عليه وسلم سعيد سكرا مؤرد لله سكرا مؤرد ثم دنيا كالجنون متى من دنيا كبعدين فهو شقي وسعيد فأما الذين سعيدوا وصحي مذلة قال إنك يا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وأن لا suka shiga aljanna su ne suka rabauta to mana yake cewa tare da sahabban nan da suka rabauta da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitin nabi da kuma iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ali da dukkan iyalan da ba su bata da ba sai ban ware ko ne ba wa tabi'in al-ula wato ruwata da ai algula yana nufin gula'ika wato aka ce algula ana nufin gula'ika wato gula'ika waɗannan da lindini kun abudu waɗanda su masu karfafan addini wato al'abudu asali aka ce wa damti al'abudu nan ke damtarsa to galibi ka san karfin mutum duka a damtar da yake kuma idan mutum yana so ya taimake ka kan wani aiki to zai sa damtar ƙarfin gwamnati zai sa yi tobe ka to da ba suna ran wannan kalmar domin nuna karfafa kamar yadda Allah ba daukakin sarki ba ke ba da labarin kisar Allah ya Musa da Harun da ku sanin kuntu a wasu zaka ne a fita wanda da Allah ma su tsara fa la yasmin ilayhi wa ta'ala kaga sanin kuntu a wasu zaka za mu karfafi na wato zan fanta mu karfafi ka kenan an gane ku a to shi da kamar da yake so a wasu وأن ثم لهم الدين المدني ويقول لي أزمجني لبك القامة المملكة بأنه يقول الله من ملاك والتابعين لهم سواء الذين يقولوا من دون أن يعلموا وأن دقومة كرك فيما عما إليه إذا أبدا أنا شريعة دقوزوة إليه وأنا شريعة دقوزوة الدين المسلمين kuma ba su karkata sun bar addinin musulunci ba adala akan ce adala ana nauyin yayi adalci akan ce adala fi kaza ko adala an kaza al'adala yake so da ma'anar adalci yake so da ma'anar ashirku shirka yake so da ma'anar al'ihra wato karkata kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wannan na wa hum da rabbihim ya'maluna ai da hum da rabbihim yushrikun da shirka ne ta wannan da yake adala in ta yi ta'addi da an to tana nufin karkata ne ai ajilu amma ya hudu ba su karkata ga barin abin da aka shirya da mu a gare da musulunci ba wato ba su bar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba wa ba malam yake an sa salatin ko an sa salatin mafi tsarkin salati ma'a taslimi tare da sallama دائما كما يقول الله والله لا احد ثلاثه من الله كما يقول من لك قبل الكريم ان الله وملائكته هم يصلون على آية النبي جاء الذين امنوا صلوا عليه فصلوا مسلما كل ثلاثه كما يقول الله اما انت قلت فقلت لهم ان الله لا يعين الله على ان الله شيء ما يجي سوى آه، ايضا ثلاثه بعد ما الا احد حتى in din nan wato ba ida ce don cika wato jumla ai ba laha haddun abadan wato wannan salati da sallama ya tabbata wa annabi alaihi salatu wassalam kuma ya zama la hadda lahu ba shi da wani iyaka wala amadu haka nan ba shi da wani wurin fadin shi ma'ana Allah wata wuce ke sun zo salati sallama wa annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم إلى لما شاهدنا ثلاثة إن الله وعلمني ثلاثة يتسلم سلما لبات الرياح كل إلى مرة ثلاثة وفعلوا باين حكا شي بعد آه إن كذا أن بنا شعبا ضمة تغالبي غير من شو أقوى أبن أكا شاهدني أكا من شاهد أيوة بعد أيوة بعد ما تقدم باين أبن ليك ما تنم هم أصول الدين جوهرة الفريدة domin ina nufin haliki wato haliki wannan fi usulin dini a cikin usulin dini an ce usulin dini alama aqida aqida musulunci jawha wato farida wani kaɗaitaccen gwal ne domin jawha ana nufin gwal wato wani gwal ne kaɗaitacce bisanar tauhidi tattaunin wanda kuma take horuwa da sanar tauri da hasken tauri wato wani fitila ce tana horuwa tana haska waje da tana tsofana daga hasken tauri wato wannan wajen na wani yana na cewa da zan kawo maka shi wake ne ya a aƙidar musulunci kuma na cika shi da haske kuma hasken da tauri ne min sharri kulli quran da karama ya dauke masa wannan waken na kafira wato kamar tafi min ya lamunce akwai ta ko wato ya ga wannan waken na ya lamunce maka bi sharri kulli quran islam zai maka sharri dukkan quran islam wato dukkan rafsan mutunci da bayani wato wannan waken nawa لم تكن بيان تنقل قبل تأكيد المسلمين تقول أما لكم هنا وفي تنقل وين نوما تتعلم دولة تأكيد المسلمين تقول لا مجرمة وانا منذوبة كاوة ذات مكة الإنسان دون مكة ونقول لي قوة الإجياء لما لما تقول لنا الحقيقة وانا مجرمة ذات مكة الإنسان أبدا لما na addinin musulunci na aƙida addinin musulunci wa nasbin kullum da bi a dawo a gaba sannan bayan ta maka sharhin aƙidar musulunci ka gane hakikanin aƙida to ba a nan kada za ka tsaya ba Wannan nasbin kullum da a dawo a gaba sannan za ka warware kullum da bi dukkan abin da a adamu makiya musulunci aka yi suka kulla duk wani kulle-kulle na miyagun aƙidun da makiya musulunci suka kulla to wannan aƙida ta ɗaure kuma mutum dama sai aƙida musulunci yana tafiya da aburai a gina ta kan daidai a rushe maka karya a kula da maka gaskiya a rushe maka karya a nuna maka gaskiya don ka bi a nuna maka karya don ka guje ka to koyar ka musulunci akan wanda ke tafiya shi ne ba da nisa zan bace maka aƙidar musulunci maka bayanin da lalla-lalla. sannan zan warware maka kuma duk abin da yake wani shige ne a cikin aqidar musulunci wanda ba musulunci ba wa ma ku bari da cikin alawaziha ba da yake amma ba na kubutar da kaina min lawaziha daga abin da wannan wace yake iya lazantawa wannan kalma da yake cewa ba ya kubutar da kansa daga abin da wace yake lazantawa ne da kuma alawaziha ma'ana ta farko ko zai zama wannan yana nufin wato bai kubutar da kansa daga abin da zai iya faruwa a cikin wannan waken da kuskure ba zai iya faruwa don shi lagabi zai iya zama wani abin da ya rubuta a ciki ya zama kuskure amma wa ahmadu ba duk da haka yana yawan allah min hul'au daga wajen da ake samun taimako wa rashadu haka kuma daga wajen da ake samun shirya sannan ma'ana ta biyu ne da kuma yana nufin da ya ce wannan aƙidar bayan ya bade maka aƙidar musulunci sannan ya warware maka dukkan wata aƙidar da makiya musulunci suka ƙulƙulla sai ce amma ko ma mu ba zai mu da cikin da wani ba ba na kubutar da kai na ne cewa ni ban da wata matsala fannin kuna ba ba ni ba ta ne ba amma dai na yabon Allah maka wajen sarki kuma a wajen da nake neman taimako a wajen da ne neman shirya wato sai zama ba a nan nuna cewa shi ba ya zarafi ke kan wani da haka duk lokacin da mutum ya kira mutane zuwa da daidai ba ya nuna cewa shi akan daidai ke da yi da ne ba ya ka to ba ya nuna maka cewa ni ba ba na ta rikar da kike wani a ni ma akwai da wani nuna amma dai na wani wa Allah Allah maka ya wani kuma taimakon da kullum take nema kuma shirya da ke nema wallahi hasaru yake Allah yake roƙo minhu rahmatan wa rahmatan daga gare shi yake neman rahama وهول البشرية إلى ومن تفضل يبقى فلا ننسى وما لي إلا الله مبتلى بعد الدواني مبتلى أقول سين جوهر أقول سين جنة إلا الله يبقى لنا ما لا إلا دوغرو دا الله مدعو كتين تركي أكو ونن وائي دا لدعو قوضي لوائي أكيد كتين تركي ولكن يمكن مقدمة كمان هي أشتغلنا للتاريخ مقدمة في براءة المبتدعين مبتدعين من براءة المبتدعين وابتراءات المبدعين وتولى حروف غير اليوم ماذا يجي في براءة المبتدعين كبتا أي كبتا أي نا المبتدعين ولن نسمي الكتاب والسنة وربنا لما قال بياني يدعى ابو تابون القران والسنه من الله صلى الله عليه وسلم كنت برانتا من جراءة الملوك تبيعينا جدا والمؤمن كيف جدا إلنا المبتدعين ما تكين كنا بدا وكل الفيديو إلنا ما تكين كنا بدا سيئي لم بري نامك يدعى ما تكون القرآن لسنة الله صلى الله عليه وسلم سكما سكما سكما سكما ya kira abin da masu bid'a suke da zara karbun hali aka da zara a ce karbun hali wani lokacin ma'anarsa za ta iya zama mummuna idan karfin hali wato akan mummuna wani a cewa da da karfin hali wani ya hana shi da kaza to nan yana da cewa saboda duk wanda yake kuma abin jingina a cikin Allah madaukakin sarki ai wannan ya kai a yi mafarki yadda da wahalar da yaya za a yi addini da Allah ne abin da bai ce ba ka ce masa ka kirkiri abu ka bunkina wa addinin sa ai wannan karfin hali ga karfin hali idan har za ka zauna a gaban shugaban kasa abin da bai ce a yi maka ce a yi ai karfin halin da ya karfin hali ko ka ne gaban mai martaba wani sarki mai martaba abin da bai ce a yi mutum kuma ka cewa a yi ai karfin halitta ya kaga mutane to ina kuma ga Allah madaukakin sarki wanda zai yi masu da'a a ce abin da bai ce ba addinin ka kace ya ce abin da bai ce a yi ba kace ya ce a yi abin da bai ce a faɗa ba kace ya ce a faɗa ai wannan karfin halin ya kai ne da aka saba da ita wannan jama'a ce karfin hali na masu bid'a wa sara'atul mubtadina da kuma kirkiran kirkiran al-mubtadina waɗanda su ma suke kirkiro wani abu wanda al-mubtadi'a su suna kirkiran abu ne su dingina shi zuwa ga addini abu da yake bada al-mubtadi'ina kuma su kuma suna ganin suna da damar su wata kwaskwari ma ne a cikin shari'a Allah ko ya kauce ni wanda suna ganin cewa akwai a bukatar ai wani ai wani gare gare a cikin shari'a da masu Allah sallallahu alaihi wasallam da har suna ganin akwai abu da ya dace da zamanin da akwai abin da bai dace da wannan zamanin ba وتقول أن نقول بعد الكلام ده المبتدعين المبتدعين ما تدري كده عبالة تدري نوع واحد منهم المبتدعين هم ما تدري من أول تدري كده نوع واحد والشريعة الله بطل من المبتدعين من يدين براء من الأحرام ولدت ووالدين الحياة ما أما ولدوا وما نظمت من جهلهم أخاذ بل يقول في الله قولا غير ما يجدوا يكذبون بأسماء الإله وأو فأمن له بل لذات الله قد جحدوا كلا ويسر ربي من مشبهة إذ من يشبهه معبوده جبل ولا لمعتذري أقى جبر في سيئات على الأنذار يتكل كلا ولست بشيعي أخا لغد في قلبه لسحاب المصطفى هقل كلا ولا ناصري ضد ذلك بل حب صحابتكم من آل نعتقد وما عرفت ولن توصي أئمتنا ولفظ سبعين ذاك الكاذب الفرد ولفظ سينا وفاء راجيه قوتنا وللذي خصوص الشر يستند محفظ الزين والملحاد حيث يرى كل الخلائق من ذلك اتحدوا معروفه كل شيء من وجود بدا الكلب والجنب والخنزير والأسد والطرائق والأهواء والبدع دلال ممن على الأوعين ينتقل ولا نحكم من نفس العقول ولا نتائج المنطق المنطوق نحتمل لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأصحاب لنا نصوص صحيحين اللذين لها أهل الوفاء وأهل الخلف لم شهدوا والأربع سنن الغر لم كل إلى المصطفى يعلو له سند كذا الموضع مع المصطفى لنا كذا كذا المسانيد للمحتج مستند مستمسكين بها مستسلمين لها أنها لحب الهوى إنها لها عبد ونجعي ونجعي ونجعي bai fasala yana jawa malam ya ce in ni bara in mina a hawa in ni malam ni ba na baranta mina a hawa daga dukkan sauye-sauyen zuciya in an taɓa a hawa ana nufin wato jimuro'i da ake kirkirwa ne na abu su da al'awa in an ce ahalin al'awa ana nufin hain gida to ni na kumbata na sabanta daga dukkan al'awa wato abubuwan zuciya da ake shirin da suke wa ma waladat da dukkan abin da kun zuciya ya haifar wa warisiha da waɗanda suka haifar da kun zuciya alhayara waɗanda suke masu imuwa sa'a ma wani mana yake abin da suka haifar ya mulana wato mana yana nufin ya barranta da masu ke kira gida ya barranta da gida kuma ya farranta da masu har zan akwai mai kirkirar gida a kuma mai za ka samu ta taɓa cikin kirkiro ba amma ya an kirkiro mutum kuma zai ɗauka yanzu to a akwai kuma da kirkiro sannan kuma akwai gida akwai gida akwai mai kirkirar gida akwai kuma mai kirkirar gida da aka kirkira ba a yi kirkiri wannan gaba ɗaya na farranta da su a fahimta ko malam ya kira gida da sunan abin da aka haifa saboda ita bida haihuwa ne yake da aka yi bida daya to in gama da lokaci ka koma shi kaga ta haifi yaya haka bida ta ko ta ta aiki ya irin da ko kuma ta haifar da wani jinsa na daban amma in dai an ke bida to gaba da lokaci sai ta fata ya kamata misali yanzu bari ba da misali da bida kawai kawai jawa lokacin da suka zo suka kafar da dukkan murtali suka yi duk wanda yake yin wani babban laifi suka ce kafiri wanda wannan sabawa ne wani tafin Allah sabawa ne wani tafin da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk a ce yake masa sai kawai da kuma hijira suka ce duk wanda yi aikin kabira duk wanda yi zana misali ko ya sha biya ko ya fi dukiyar maraya ko ya yi giba ko ya yi tata duk waɗannan kabi kama ya tsoro idan mutum ya yi to ya kafa da yawa a cikin musulunci lokacin da suka shiga wannan bida wannan kirkirar bida da suke yi ta haifar da wata bida ta dawo a na abin samun mutum bida bayan kawai wata bida da aka tambaye su me za ku ce kan mutumin da ya aikata kabira daga cin gaba da wuturu wanda ya zina ko ya caca ko ya sha giya menene shi musulmi ne ko ba musulmi ba suka ce muhimman da rashin bai da kansu da yi shi yana da gani gida biyu ya za a gidan musulunci bai da gidan gawunci ba yanzu kaga wancan gida a kawar dawa ita haifar da ita haifar da wannan gida ta iya zabi sai kuma aka sake samun murji'a murji'a da suka zo suka ce a'a magana fa a ce idan mutum ya aikata kabira da cikin kawai da tsoro ya samu ka wannan ku tana da matsala za ta kai mutane wuta da yawa da haka sai suka ce ai su sun gane ma babu alaka tsakanin imani da yi babu alaka suka ce kwata-kwata tsakanin imani da yi imanin mutane iri ɗari. duka mutane da annabawa da manzanni da sauran gangaren mutane da imanin zai ne ne imanin kuma da kuma aiki daban da su a wajen su ma duk zunubin da mutum zai yi suka sai inda kana da imanin to wannan zunubin ba zai shiga da ba suka sai ai mutumin da yake mara imani ne duk irin ibadar da zai yi mara imani ibadar za ta amfani ka ce a'a suka ce to haka duk sabon Allah da mutum zai yi inda yana da imani ta gobe tushe yiwa wannan sai ya zama na cewa wani lafifi ne na mutane da duk sabon Allah da zai nawa to ga da su abin da ka bari suka tafi ba to abin da nake a nan shine bid'a sawari ta yi fata bid'a mutane ko kaga ta ta yi fata bid'a bid'a ne bid'a har yanzu bid'a bid'a abin nan al-murtala هبل بدأ الشيعة تشيعوا ولم نكون بصنع كاملا من الحقاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة نودة سورية لأهل البيت ولم نكون واعيا ومن البدع سي تحيفة لكي النواسي حكومة ولم نكون بصنع مقابة لم تنحرك الشيعة سنكون بصنع نودة يويبتوا لأهل البيت هذا وجد البدع سيتحفظ البدع to shi da aka sun sama da mutuwa bid'a kamar haifan da ake saboda in ta haifa an aka haife mutum za ta haihuwa za ta haihuwa za ta haihuwa kamar da misali a aka wuri guda ke ne ai wasu mutane da suka rauna suka ga cewa su ya kamata haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai kamata ta dinga zagayowa a bata haka kawai ba tare da an yi wani abu shi ne nan wani sarki ne a zai kwanani a kasar misra kawai ya tara mutane aka ba su dan abun marmari da alawa aka sha aka yi sunna aka ce ranar bar manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ba ma yau ya kuke gana abin girma ya yi kaga da abin girma kala ta aika abubuwa kala kala kala kala kala kala kala to haka ne shi ba bane yin abin da ta haifa da waɗanda suka haife ta da ban zuciya da bid'a ده بدأت ده وانت تقي فعلا وانت يعني كنت تقاله في نظر رسل الله والله لست بتحنيك أفجدني انت لابد الألم لست بتحنيك مي باب جهني بني جهنية مرحي تحصيل صحوان أخاء نجلي ماذا يمكن آه، جهنية صحوان أخاء جدل يدي كرباك وجدل بيها ما هو يمكن بني يقول بالله قولا غير ما يريد كلا هذا وألا وجه الإنسان غير ما يريد بس الله الله يقول جل تام هذا لو جاء كلمة شيء الله رأى يا رب العالمين يا رب جل تام الرسول كم رب الله كل ما أقول لك رب العالمين القرآن يقول لنا ورث في جماعنا فهم هذا الزمن ثم كذا شيء لا تجينا وألا وجه الإنسان كلا هذا الله القرآن والرسول يقول تنيب الله بالله مكذبون بأصواتهم الله إن فكذن جهمية بدأت إيدا هو فولاش ما الذي يكذب بأصواتهم الله سنة كرية تسونا ينهلنا وأوصان تسكوا فوتا له بيش جهمية تقول وعلا تكر سونا تقول وعلا تكر سونا شيء ما لما يأتي بل لذات ما يتعلم إذ كيف بابا سكوه الله سنة الله haƙiƙanin Allah ba su yi da yadda domin duk inda ka yi kore wa abu suna da tuffa to ka ɗauka abu babu shi ɗauka abu shi kai ne kake kana da mota duk abin da yake a cikin mota a matsayin da babu me suna wannan motar ta ce motar amma ba su da miki ba ne ba ne kaya babu ne ba jihari ba kira ba dai eh? duk abin da ke cikin mutaka kira kan da babu yanzu ana wannan mutum bai ita babu ta hanyar da abiyar su kore wa Allah sun Allah bai da suna kwata kwata duk sunayen Allah da suna da Allah sai ba suna na ba haka dukkan su ko suka kore wannan suka ce ko baya kuma baya kaza بايع دبر بايع بايع كل بايع حيما بايع دي بايع دي بايع مجالا جب أبن كفاني يقول لنا تشيب هذا من سوى أي دوقا تزاكي الله لما تقول بايع لو تيجي تقول لي سفر أبو كم دوقا بايع أشيب هذا لا أمرا تشيب باشي لكي باشي لكي باشي لكي باشي لكي ba shi da baya ba shi da hanci ba shi da kurmi duk abin da yake cikin suka shirka da ana mai wannan nan to da babu to ba yake yi ba ba na ne korewa su ko kuma Allah da hukumar Allah an gane ku kalla wa da rabbi min dun mushabbihatin yace kuma ka zo ya wa da rabbi ban kasance da ubangiji na in mushabbi akan mai ta shi da wani ba in man yushabbi hu domin duk wanda yake kamanta Allah da wani cikin halittar nan ma'abudu hu jasadun to yana bautar da shi ne kawai wasu da zai ke kyauta ba Allah Ba mushabbi ha sun kuma kishiyar da aliyya lokacin da jahiliya ta bi suka korewa Allah dukkan hujja da sunaye kuma mu san ga hadisi da ku a ai duk abin da Allah madaukakin sarki ya kuma kansa da shi sun yarda yana da shi sannan dai suka ƙara wata gida. domin da iyanan suka tsaya da wata gida. amma mutum suka ce to kuma Allah madaukakin sarki sun da yi magana da mu a kan sukofinsa ya gaya mana yana da su ya san ba abin da muka sani sai irin sukofin halittarsa don haka kenan tun da yana magana da mu ne a kan abin da muka fara ya ce yana da tuffa kaza to irin tuffar da muka ne, irin tuffar wani da aka zo a wajen duk abin da Allah ya da kansa da shi sai da ce to irin da wani yana ji irin na mutane yana gani irin na mutane yana da za irin duk abin da kansa wajen mutane to irin da mutane ne wani wani yake ake mutu musabbiha to ba da mutane ni ba mu ba na cikin musabbiha domin duk wanda ya musabbihi to yana bautar wani gangar ان ne ni ku Allah madaukakin sarki ne ke أو أكادكم في السيئات على الأسباب يستقيم يتريب الدم ومتجرها العلاقة أولا sun koyi wa Allah suna sun koyi wa Allah suna amma ku mu sani ba sun suna koyi wa Allah madaukakin sarki ba amma ba ta koyi masa da suna sun yadda ar-rahman sunan Allah ne amma ba ba wai dan ya tabantu da sifar rahama bane ke suna aka ce wani abu haka ar da ar-rahim kun ce ar Allah ne ko ba anan da bai rahama ne amma sai suka kuma Allah bai rahama sai mutum ya ce wa kansa mai rahama ne saboda yana da bayi da suke da rahama wai in ka mallaki abin da yake da wani abin za ka iya cewa wancan abin da ne kuma ita wata cikin ba in ɗan yana da mota za ka iya cewa da mota ko na gaba da wani kamar misali da nake suna ga suka fita abin da ka mallaka ya mallaka da za ka iya cewa kama mallaka amma su a wajen su Allah wani bikin sarki a Ramadan da arba'in ba wani yana da Al'adun ba sunan Allah ne amma ba da yana da ilimi ba al-basir sunan Allah ne amma ba da wai na gani ba as-samir sunan Allah ne amma ba da wai yana ji ba wannan zuwa kin sauka ne malam yace ni a babba babba mutum da ne ni ban zama babba babba ba aw aka jabru ko ban zama sa'in mutum ba wato cikin jabariya waɗanda suke wa Allah takara ba da cikin su ومن جمالية كتسيي آكي على الأطلال والتبين صنع أيها الله مصر تجزلك النار انتفاده كتسيي آكي على الأطلال وتعجبون على أيك على الأطلال على الأطلال ومن يدع جمالية إذا انت على أبنين السيدي هو يقول إذا انت إذا انت إذا انت إذا انت إذا انت إذا انت إذا انت don haka dukkan abin da kai nuna sai ka kama hujja da kafira dan shi ne yace alal kai kafir ka kama hujja da kafira kan gaban Allah idan mutum ya shaki ya kace me yasa ya shakiya sai ya Allah ne ka gara mu in yayin da kace me yasa ya kace sai Allah ne ka gara mu in yayin da kace me yasa ya kace Allah ne ka gara mu to irin wannan kuma yana da hadari mai yau ruba an ba wato ba a kan hujja da kasar aka saba Allah domin Allah wanda kake mulki da alƙi ka ya ba ka yanki ya ba ka zaka ka kace kamar sha a yumin kamar sha a yakko inda wanda ya ga dama kana da iko Allah ya baka dama ya baka iko na kira sallah ka je sallah ka ga dama ka ga dama kuma gobe to ni da haka idan ka je ka yi kai ba ya ba ka hankali ya ba ka iko ko ba ka zaɓi wani sha'a ka yi wani sha'a ya ku inna hadina mun sabi da ima shakira wa ima kafura wa hadina mun sabi da ni to amma su sai ta rinka kafa hujja akan sabon Allah da kaddara Kake Allah ne ya kaddara musu shi da lokacin sai na Umar radiyallahu ta'ala da aka kama wani marawo yayin ta aka yi rubuce ta da tabbata da shirku kuma ya kai ne da za a yanke masa hannu sai da umar ta yanke masa hannu Wani ke duka yanke masa hannu a kan abin da Allah ya kaddara mun da hazari ai kun da Allah ne ya kaddara komai to Allah ne ya kaddara ku sai dan me zan yanke masa hannu bayan kuma Allah ne ya kaddara mu inda ta umar ta yi eh, gaskiya ne mun yadda Allah ya kaddara maka kai zaka kuma ya kaddara ran yake maka hannu eh? duk da sanin da ko da haka duk da kai da wannan kaddara ce wannan wanda ke dace ya ta ce ba a kuma mutu da kaddara akan sabon Allah sai in ka tuba lokacin da ka tuba bayan ka yi sabon Allah sai ka tuba da tuba da kai da aiki da kai to a lokacin in wani ya zarge ka sai ka kawo da ya amma kana cikin sabon Allah kana sabon Allah da kaddara amma ya halatta bayan ka tuba ثم يذهب يفعل تلك هدى الأجر فإذا النبي عدم الإسلامي إيه؟ لو قتلوا من الله الله صلى الله عليه وسلم الرجل فصموا أهل الصلاة يحاول تعتبي ولا جاء إن نفرنا إلى الجنون فقال يواد الأبائي النبي موسى منها إلى أهل بعدم في أنه موسى عليه الصلاة والسلام أهل بعدم عليه السلام شركين آدم ولا أبلها يجب أن أحسن فعل يوم الثاني حتى يتجدد لي أبدان أبدان أنت جاي أنت جاي الله لكن أنت مشياء كنت جاء المشياء ده تبعت مجرد بكشاء وعلى أكتشاء وعلى أكتشاء وعلى أكتشاء وعلى أكتشاء وعلى أكتشاء وعلى أكتشاء كيف يفعل ذلك موسى وانت قال له حقا كنت جاي مجرد أنت مالا أنه ذلك جاي شو تبقى شو ما فعلتم لا تجوب جعل شيء كافرين أكرم ولا أقول لا فاستجابه الله علي ألا مدر بجنس كان لا يقدر أمشي قبل أن يخلق السماوات والأرض في المنزل ألف سنة وإلا ألا يقدر أمشي تلك أبني على تلك الطريقة تفلت الخمسين ألف سنة لشكل أبوه فدعنا صلى الله عليه وسلم حاج آدم موسى سيد النبي آدم يكاد النبي موسى يا في شهودان to shine malamai suka ce kaga nan da yake annabi adam Allah ya bada labari wa asa adam rabbuhu fa tawa thumma taba rabbuhu fa taba alayhi wa ada ta tuba qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin da da lokacin da ya tuba ne da annabi Musa ya garge shi a lokacin sai kama hujja da kanta amma ba ta kama hujja da kanta a lokacin da kake shi sama Allah mu da kuke da to su kadariya haka suke jahiliya kenan ويكون جهرية في الأجهزة كل شيء بعد كيبة الذي ثم علمنا أن هذا الشيء بسيطي إيمان شيني ولي ما لي وجبري التدرس التدرس الضفاعة الشروط التدرس الضرورية يعني يستطيع أن يحول من كل ما يجيبه ya zo na kawai sai samu matarsa da kwarto sai so a wajen su in kalle dan adam shi ya yi abu shi ya yi aiki to kana kusa komai da Allah ne yake ba ma mu ka ko ba ma ta abu dan da lokacin da ya gani ta san ko kishi irin da mutum da ya gani sai bai magana matar da take kanta kafurta ban ciki ba na ta kuwa aka da zai ba in ji kin ce wani irin kuwa kin ce ala zo a kaɗan ga wannan wai ga ya ce in kike zanen da tsaya ba kuma haka ya shafe ta ta ci ban ta ta ban ba saboda wai in yake ce kun suka yi to ya ci gina musu aiki alhali ba a jingina aiki zai wa a wajen su a wajen wani mutum ya zo wajen wani malami a wajen su jamhuriya kaduriya duk alheri Allah shi ne halittarsa amma shirri da Allah ne halittarsa kun fi suwa da su alkhairi Allah ne halitta amma shirri ba ba Allah ne halitta ba don haka lokacin da Um, wani malami yana zaune sai ga wani mutum malami ne ba kamar yi wani mutum na kuma ya lalla da mutum na wata malam da tsara addu'a wallahi da kuma yana da ya mata na kare masa wata mutum to kada na kuma akwai shi kuma akwai shi kuma sani ne ko to ba a cikin Allah da haka ya ce ya Allah ya Allah baka ne tuna kuma nan ya mata ba ya mata Allah ka dawo masa da kayan ba wannan mutum ne ne shi ba ne mai shi ba sai ne kan Allah ya ta gaba da yake ne ba ka ce me yake mata ba ya mata to tun da bai bai mata ba ya mata akwai wanda ya karbo ke nan zai iya da bai da gobe da wa sai ba ba amma ko to shi ne annabi yake cewa wa lakum ولا المنتظرين أو أخاذهم بالسيئة على الأعزاء ينتقل كلا ويقول شيعيه يمكن كما كدور لك ولكن شيعيه فيما الذي أمر أخا زغر ما أبوتون رسول قف أمور قف روح الزغر الوسط القلب وتقاس المشيكات جدلا بنظر أنشئ ما أبوتون ما تسكير المشيكات fi qalbihi min sahabil mutafaqatu wanda a cikin zuciyarsa akwai hasada al-huqad an gane kuwa a zaman da ke kenan wato babu hasada a cikin zuciyata da baban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda mun gane shi a irin yadda suke wato a zuba gaba da sabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gari ba dan shi a bane mahaukacin barnataccen zuciya don haka ba hukunta wata kiyayya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ra'aytu wa yanquti ajmatan yace haka nan kuma da halattu da fanci ba ta zama jagororin ba wa lakum sab'ina haka ne ibnu sabiin ma bai zama jagoran mu ba ratan kalibu matsariyacin nan alfani wanda ya kai kokura wajen karya na? Kaji ba? bayan ta nake da ko na kalla haka da kuma yace kabbas wala na sabiyin ba zamo ba na sibe ba min da zalika kishiyar haka kishiyar ne shi ne shi'a a yi kusa ga mashi an ci wata kodar bida a cewa da ta kirkiro na tabanci malamai suka ce ba a taba samun wasu mutane waɗanda su aƙidar su ce yin iyalan gina annabi ba domin asali a cikin rayuwar da Allah wanda kuke halarci dan adam shi yana son duk ƴan uwan wanda yake so idan kana son mutum to kana da ƴan uwansa ba yadda za a ce ina kanka amma mara kai a yanka ba ku da shirya wani da haka a sallallahu alaihi wa sallam duk da san mutan Allah ko da sai wani da ku amma saboda irin zage-zage da shirye-shirye da shi a cikin kai wasu abban annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan yasa har aka samu wasu mutatattu da jahilci ke mutu da nono su ma ne suna faɗa baƙaƙen maganganu wanda daga cikin iyalan gidan annabi dan su ɓata rai ba ko shi ko ko ana yin wani tsoro za su ga mutum ba wai ya damu da abu bane ma amma ya zai faɗa da dan ne dan ka ci haushi ya bata maka rike ma to an zama irin wannan musamman mutanen mutanen sha yadda a banu ruwayya sahabbai cikin banu ruwayya suke girma a wajen su amma shi a cikin suna ta zagi suna cikin musu albarka to wannan yana baka mutu ne a samu da ne daga ciki to wannan ta da aibata na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ake ce musu nasibawa amma sun shi an tsira ce ba nasibe shine da wanda ba da shi'awa duk wanda ya yarda abubakar kalifan annabi na daya umar kalifan annabi na biyu usmanu kalifan annabi na uku ku su a wajen su nasibi ne mafi ahalin ne za ka duk a wajen su mu duk wajen أو الإشاء هو كاية تقول لك إنه إنه كان يقول أبو بكر أيضا علم المتمكن أهل الغيب لأبو ما لم يكن بل حتى لك بينهم حب الصحابة كل صحابة النبي ثم الآن sannan iyalai gidan annabi na annabi da kuke kudantawa ma'ana mun suna kudin da soyayyar sahabban annabi gaba daya da kuma soyayyar iyalai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sai ko wa ali wa da ku ya imanta da aristo da kunsi da irin kalmina waɗannan ba su zama jagororin ba za a karkani ibn kalmina wannan matsalacin alfarin wanda ya kai mabura wajen gajiya wannan musina haka ne musina wa farari da alfarari قدوتنا وتفضل تقولون مبا والذين فسوق الشر يستمن حكما wanda yake jinginuwa zuwa ga littafin nan su sharri shi ma bai zama jagorin ma a nan mara yana ga wasu jagorori ne da guda a yi kwanzo sanan ne wanda ya yi secondary su ya san cewa inda ya karatu a najeriya zai da zama da su filosofa professor ne shahararru falsafa yuna ne kuma kuma haka al'ummi a yi koyar kalmi kalmi amma da yi da na al'amuru wanda ya mutu tun kafin a mila kafin haihuwar annabi sun isa alaihi salamu da shekara ɗari uku da shirin da biyu ba mu gani hijira ke yi ba kafin aiwa ba ba bayan aiwa annabi ba kafin kasar mila kafin mila ne da shekara ɗari uku da shirin da biyu a rufe wasu amma kuma a hakan shi albashin wasu ne wanda suke manyan manyan falasifa na yunani a tsofi muhammad ibn muhammad tsofi wani shi ma ba kulon kafa ne mazanin ilimin saurari sosai kuma ɗan shi'a shi haɗa abu da yawa bayan da falsafa ta masa kanta sannan ga shi ya kusa ne masu ilimin taurari sannan kuma ya zama babban malamin shi a ne to shi ne kusa a kusa a ne ita duk waɗannan buba jagororin mu ne shi ya rasu bayan bayan bayan ah, mila da shekara ah, ah, abin nan dubu ɗaya da ɗari da saba'in da da hudu haka ibn ibn yi ibn saba'in sunan ibn abdulhaq ibn sabani shi ma sunan kafa ne kuma sufi ne yana da cikin waɗanda suka yi hada maganar ma'adatu rubu din nan abin da ake yawan faɗansa yanzu da cewa ko ya Allah da ake samu a wajen wasu masu dangantuwa ba ga musulunci da suke yi to ya shahara a wajensa malam ya ce na da kalkalin wannan bakin ya ce haifar mutu wanda ya fi makura wajen tsariya saboda biya musa rubutu da aka samu a wajen sa wanda yake jiginawa a kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo sika wanda ya da yace shine ga sanan da me yasa yake wala da ke ba sai ke bayan zama ba annabi wannan ya kawo matsala in ka fahimci magana da yake so yake yana so da ba ai haka bane shi sai annabi to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala da kyau shine ki so ne yasa in mu'amala wai zai ce lalace ma da to shi ta bada yake ka kare wa alhali haka da mutina wannan da suka dai karatu zamani shahararre ne daga cikin a a falsafar musulmi wato filosofar musulmi domin kaga abu da harin kuma waɗanda ake suwa ba musulmai wani gaba da wanda su yi bani da Allah musu amma al-qurusi da ibnu sab'in waɗannan suna cikin a filosofar sun musulmai haka ibnu sina ya shahara da harkar harkar duk inda ake magana mai ibnu za ka ji ana magana ibnu sina saboda duk kisa ne kuma ta ne kuma shi ma kwararre ne akan ilimin ilimin ilimin falenci ta ilimin sararin samaniya ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyar a shekara ta dubu ɗaya da talatin da da bakwai bayan haihuwar annabi isa alaihi salam wato milad kenan to kai ce ko wato ba al-qur'ani a muhammadu muhammadu farani shi ma har ana masa ladabi saboda kwarewarsa akan irin falsafa ana ce shi al-mu'allim al-bani falsafa tushen kenan a kan irin ba, ana ganin cewa bayan a wasu ba a samu wani kuma wanda yake da ilimin falsafa kamar muhammadu buhari ba to yake waɗannan duka ba su zama mu jagororin mu ba abin da ya sa malam ya magana kan waɗannan saboda a da yawa daga cikin abota gida sun ɗauki waɗannan mutane a matsayin wato wanda nazariyarsu bincikensu da maganganunsu ana gabatar da shi a da littafin Allah da Kuma sana sallallahu alaihi wasallam ana ganin cewa duk abin da ya saba wa abin da suka faɗa to sai dai a jefar da wancan da ya saba da za su a ɗauki saboda ana ganin cewa wasu mutane ne da hankalinsu ya zarta da kowa har yi tsallake littafin Allah da sunan da Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne malam yake cewa to waɗannan ba su zama jagoran su ba jagoran su shi alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace wala nabi khusus shar da kalimu nan yana nan ibn arabi wato ibn arabi Muhammad ibn Ali al-Hakim al-Qadi wanda shi ma har ana masa lakabi tashi da akbar a cikin tsohon galibin abubuwan da ake faɗa na wahalatul wujud to wajen wanda mutum ake ba ake rubuwa a cikin samun da kuma kuma kika shi ne sai ma da canza wani samun suna sai ce ku zo su shafi maimakon ku zo kun kika an gane ku to ku zo su shafi na ku zo su kika sunan littafin ku yana da mutum shi a cikin samun ibnu arabi wanda a cikin su fara yin shakka da bai ba sai da yake samu asisu zai wanda shi ne ya kirkiri karkata wani ilhadi da duk wani ilhadi da ake yi wa mana kore wa Allah to al-ilhadi shi ne al-maidu al-haq karkata ga wannan gaskiya cikin alamar Allah haihu yara yayin da yake ganin kullal khalaiqi dukkan halittu bil bari ka ta'alu da ran dukkan halittu sun hade bil bari da ubangiji tana ganin da Allah da bayan Allah da kuma yi masu magana ko ni Allah tana a cikin maganganun waɗannan mutane da ga koyi mana abu zaka da ana cewa ko ni Allah ne wani Allah ne wani ba Allah ne ko ko irin wannan maganganun galibi za ka samu a wajen waɗannan mutanen ake ɗaukowa wanda suke da'awar a al wato da Allah da bayi duka alheri معبوده كل شيء في الوجود بلا معبوده أبوه وثلاثة شيء كل شيء في الوجود دكا أقول لك تعمل بلا يبين لك أبوه وثاني يعني عولتها الكلب والإذن والخنزير والأهل شيء أولي يقول عبد الكون يألا أنا كلب شيء تعالى أنا بي شيء أجبكم الله يعني. يألا يعني أولي الخنزير alali Allah ne al'amadu zaki ko zakoki Allah ne a wajen ba haka yake fada wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man lahu illa lahu bil khinziru yake cewa da kare da kake ganin sa da alali da kake gani ba komai bai ba ta abubuwa ne والله إلا راهي وفي الأمين إن الله لك جعل من هو بأول ولي ولي بوتاني أجل ذوبه saboda shi duk abin da nake gani kawai kuma a ta wani aukan wani kawo jumlatin hakikatan aibata a kuma wa aukan duk wani tsofi da suna sunaye da muke gani hakika ta hakikatan aibata su ne da zaki ba wani abu bane Allah a ta kai shin kai ma Allah ne wallahi ba وشنو هذه المسلمة معروف كل شيء في الوجود المسلمة الكلب والكلب والكلب والكلب ولا الطوارئ والاهوام والبدع الضلال ممن على وعليه ينتقد ولا الطوارئ والاهوام والبدع يجي هكذا محيوي والأهواء تسويته ينزوشيا والبدع تبدوي الضلال فتكتو بدو من من قالوا عليه ينتجب وأنزع فكر مدني فكر جارة على الوحول على الوحيين عشان القرآن يدخلنا سواء وصدقاء مرور المضاء أما الكرم هايوي نفتا لكن يقول ولك أكوي يقول نفتا وأن نصوبة وأن هل فكر جارة على الوحيين عشان الوحي القرآن لوحيين أليسين تجي أقول لهم هو أنك تقول الله ولا نحكم في النفس الأولى بما قلت hankali akan nafsi na alƙur'ani ko hadisi wala naka'id al-mantiqi haka nan naka'id na ilmin mantiqi ba su zama al-mantiqi waɗanda suke masu wato shafaffun albarka ba su zama na ta biyu abin da muke dogaro a kansu ba duk wannan malam yana faɗin abubuwan da wasu ne daga cikin al'umma kuma abun mamaki waɗanda suke ganin bai da suke yi wannan bid'a za ka cewa tana yawai kare bid'a ta hankali a kan nan duk ba ta kare ta hadisan manzon Allah yanzu da suke zuwa ta gari za ga abin da suke amfani da shi kenan a kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wannan hadisin ya saba da hankali za ka ta je ko da kuma shi wannan ta hanya ce ta halaka saboda idan kun kula duk waɗanda suka bata a cikin al'ummomi tun daga mushrikan da aka aiko musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a lokacin abin da ya sa su da yin imani hankalin su suka hukunta akan abin da manzon Allah ya zo mishi suka gabatar da hankalin su a kan abin da wani lokacin da wannan Allah ya zo ya ce musu in an mutu za a tashi mutane a yi mutu kai da ranar kiyama suka ce hankali ba zai dauka ba ta yaya za a ta mutu bayan ya mutu manyan da ya ba wa wani waye na raya wannan abubuwan ba na da sun rubuta ne ta yara kuma to irin waɗannan abubuwa an ta mutu suke gari a rashi za a fallafi da kamaru an layo ba abu suka ce wani duba a gaban ta bayan mun mutu a yi rami kuna da kuma tsoron wa ibrahim a irin na zama da mutu na kallon gari ba bayan mun mutu mun zama ta ba mun zama ta mutuwa ko da za a tashi mota da san wata ya haka ne yau yanzu kaga hankalinsu ne suka ga cewa wannan abun hankalinsu bai karba ba suka yi rashin abin da mutum an bayani shi to haka kai ma duk lokacin da yau nasosi na alkur'ani ko na hadisi na daga alaihi salatu wasalam wai da dan hankalinka da bai wuce cikin tokali ba ya kai wai da shi ne zaka da ma'aunin da zaka rinka yi wanda har sai ake mutane kawai in ka ga bai saba in ya saba hankalinka ka gaba in bai saba hankalin ka bakwai kawai kawai da shi kuma yadda Allah ya dauke wa mutane hankalin su ba ba yake ke bane na wani yawon na Ke nan da kuma a cikin kowa ya zafi kanka ni abin da hankali na dauka ya dauka kai ma abin da hankali ka dauka ka dauka kowa ya zafi kanka ta haka ya tara da kuma wa wani da kuma hankalin ka yi ne ka dauka wasu ne hankali da dauka to wannan hanya ce mummunan halatta da mutane wajibi ne zama da cewa alƙur'ani da sunnar annabi alaihi salatu wasallam da ingantacciya ita ce mai da hukunta a kan hankalin mu idan hankalin mu bai gane ba mu sai aya alƙur'ani ita ce daidai ingantaccen hadisin manzon Allah shine daidai yanzu hankalin namu ne ya samu matsala hankalin namu ne bai gane ba sai mu je wurin wanda ya fi mu hankali ya gane ba da yawa cikin abin da ake musu a kansa yau ake ganin cewa hankali bai lauka ba su waɗanda suka rawaito hankali ya lauka kuma sun fi hankali hadisi ne za ka samu cikin da bukari kan gariya imamu bukari ya rawaito a wajen malamin sa malam ya rawaito a wajen malamin sa an zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam su waɗannan duk ba su ga saba hankali ba amma kai wani wanda ba ka sai bukari ya karanta sun ga saba hankalin da sai ka ce kai wannan abin ya saba hankali ya za a yi aiki shi ne ka aiki shi والله لو انا عايز ممكن مش اكيد تبعها ده القران هو المعظم لك سبحان آية الله ايوه بس ليه عند الله الله يتكلم الإيمان كلمة اللي يجبوه ما هو كل سحان كل المؤثن لم تنجي حتى نظام ما هو كل سحان وتنتاجي لإيه الرومانتك لإيه الرومانتك wani ilimi ne da yake da can kudu wato ilimi ne da ake yin sandan wasa kwakwalwa shi yasa sai taymiya Allah ya kasa drama yake cewa shi ilimin mantiki da ya karanta shi abin da ya fi a da shi ne ilimi ne da wanda yake da kakkaifan kakkaifan kwakwalwa baya bukatar jami'ar wannan wanda kuma yake dono shi kuma da gane ma waye kuma ke karanta kenan da ana gaya mu waye ke karanta shi wanda yake da kyakkyawan kwamalwa da basira ba ya bukatar da kafa koya mana kawai ka wanda ce ne a kan da bai ɗaya ne ka ce da ɗaya rubu biyu ne bin Allah wani sai ya koya wata makaranta ɗaya لو لو لو يمسك أجل ويولى وفي تجريب أجل mutane ne su bayarwa wato ne ilimi ne da mai hankali mai basira baya bukatar da kuwa wata shi dole kuma ko akwai mata wata ganewa ilimin la ya tafi ilin da zaki wa la ya tafi gurbani da ake ce zaki wa ya tafi ba ba ne kuma wata gane shi ba to mu ba madina ma ma ɗaukar nassosin alƙur'ani mu ce wani ilmin mantiki za mu musu hukunci in ya saba da ilmin mantiki mu ajiye ayoyin ba za mu haka ba lakin lana nafsu ayatul kitabi yace sai dai mu muna da nafsu ayatul kitabi muna da wato nafsin ayoyin alƙur'ani وما أنا الرسول يقوم عبدنا لمن الله صلى الله عليه وسلم روى الأخبار manya-manyan malaman nan amintattu suka ruwaito a kansa mutamar wuce dogaro kuma da dogaro ne a kan nassin ayar alƙur'ani da kuma nassin abin da tun mutane suka ruwaito da gaba daga wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan abin da na a addini da shi wani ba addini da waɗannan abubuwan ba in dai ba a addini da alƙur'ani ko hadisin manzon Allah ba san abin da za a bauta Allah da shi ba duk kuma wanda ya soki hadisin manzon Allah alaihi wa sallam to ko shakka ba ku ya soki alqur'ani ba mu sai yadda mu dauko hanyar da aka ba ka kawo mana hadisi haka hanyar ka kawo mana alqur'ani kalai ne shi wani dan tabar guda ta da manzon Allah sallallahu alaihi wa yace wasu wani ta shi wai duk kuma magana ta shi wai shi ko ne shi ta mutum uku ko shi ta mutum ko shi ta mutum biyar ko in yake jita jita yana yin da wani malam hadisi zai ce haddasa na fulan an fulan an fulan wani ya gaya sun shi kuma wani ya kawo shi da jita jita ko jita jita ko ko ko jita ko ko ko jita in ka ce wannan jita shi haka yazo yadda abin ya yadda ake ce قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان هل يجي مكان صحابي يجي مكان الله تو حكى حكى رويته آية القرآن dan ba daukar mana qur'ani haka a gidajen ba kuma muka dauka ba ruwai ko shi ne to shi kuma da su ta ji manzon Allah to kai ke da su kan alqur'ani malami ke da nan su su sahihain muna da nan ko sai ingantattun da kuma nan guda ne alqur'ani da muslim alladaini waɗanda su ne guda biyu nan laha ahalin rufa'i wa ahalin kofi ka cikin wanda ga lama da su waɗannan da daga gaban ahalin wifaki waɗanda suke goyon bayan su wa ahalin kurfi da wanda suka saba musu ma kan cin biyu sun ba da shi da kansu musamman bukari da musamman muslim wallahi har wa wanda ba musu ba sun ba da shi da kai da binciken waɗanda ba musu ba da yawa suka ce ba su taɓa ganin wata magana da ta ba kariya da an amintar da hanyar ruwan tuta irin hadisin da zama sallallahu alaihi wasallam ku kaga hatta waɗanda ba ba su bayar da wajen ba amma su tun da aikin su kawai bincike ne su sun ce zuwa da hakika suka ce lallai waɗannan amintattun maganganu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal arba rasulan al-qurra al-wajh al-shahara هذا هو معنى يسمي والأربع السنن يكون سنن الأربع فإن سنن أبي داود جامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه السنن الأربع الأمور المشهرة والمماتعة كنا التي تشتهر ولا شكا تعالى كل إلى المصطفى يحمله سننه دكا في الغاية ولا هدنا هو إسناد الصح إلى المصطفى هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلو تجي أبدا كوا إسلام زينا هو زوا الوالين زوا الوالين الله صلى الله عليه وسلم كما توصى ما لا يجي أكل موقع في مرمان ما المستخرجات لنا حسنا المستخرجات وتولد كمان حديثي ده أكل مستخرجات كما المستخرجات وأنا نظر لسامة الإنسان malamai ne suke zuwa su samu littafin da wani malami ya ruwaito yanzu da wata yi bukari ko bai musu sai a samu wani malamin hadisi sai ya ruwaito hadisan da suke cikin bai bukari amma ba ta hanyar da bukari ya ruwaito ba kina cikin musamman nassin hadisan ne su ne hadisan amma ba ta hanyar imamul bukari ba ta wata hanyar ta daban abin da zai nuna maka shaharar ne shaharar hadisan dan karka ɗauka hadisan iya wannan hanyar suke da su sai ya bi kowane hadisi ya sake rubuto shi da wata hanya ba ta hanyar imamu bukhari ba to wannan shi ake cewa musakharaj to yadda dukkan musakharaja kamar masanidu haka nan masanidu irin su gudun da imamu ahmad irin su gudun da alibai a bayanin da irin su irin su da ake cewa musulmai da gudun su kuma masanidu su kuma da ake gina su akan a jirajin sahaji ya ce su da ajin waraina to zai ta kawo hadisan abu waraina ne kadai ba ruwansa da wayewa ba mu alwala ba mu manka ba mu sallah ba mu a kawai hadisai kawai jin abu waraina shi ne misali biyar in ka duba mutum zai ba mu haka ba in yadda mutum da abu waraina to zai ta kawo hadisan abu waraina sai ya gama مسند عبد الله بن عمر فحديث عبد الله بن عمر يزور السماء والسلام على ولا قوام وقام قوام وقام قوام كل حديث صحيح من ذلك to irin dukkan da ake gina su akan wannan tsari su ake cewa al-musna yace haka nan masani lil mu mutlawi musanadu wanda yake zai rubo hujja to yana da wani da su mun shi da ne ba muna masu rubo da su waɗannan littattafan mustaslimi da laha muna da masu miƙa musu ruwa an hana nufin hawa kullum ba da nufi na mutum a wa'ata muna tunkuɗewa son rai al'ada wani duk wanda ya zo zai kawo son rai a kansu to za ku tunkuɗe shi ba da duk wanda zai ce ƙarya ne ya ƙarya ta hanyar to za mu kokari mu wata ta kariya inna la a'budu mu kullum masu karfafa ne da su ban san ya yi lalle ne ga wasu ba na ga abin nan har mun yi awon wani da bai duka nan mun kai ɗari biyu da talatin da shida na yi tsammanin cewa za mu yi kona wajen ne a cikin bincika amma na gane yanzu duk da saka yi shan da sai yanzu amma da wasu ko ba a ina ya kamata wani lokaci ya kamata mu tsaya karatu kwanan kuma eh.

أن هذا كفر هوان على عضد ولا نطق بأرضه يفوه بما يناسب شرع قومه أو يعتمد يرتدي حسب الأشياء مهجرة أي نقتضي أكلها مقدور إن وجدوا وما مجلات من ورد ولا صدر ومعالم سجدها في الفلاحية يدخلون بها أعدادهم وسجاه يرحم أحمد واجئت لهم درجوا وحسن لها كما تروج على وفي من مرفا فاته الرجل من أجل ذلك أن أظهر مالكة كثير من السبيل الغيب يا يرون أن تفرغ من زينتها فبينها النفع تأجيلا وتعتقد من أجل ذلك بالإفراد بشكهم بهم تزين وفي زي تبابهن ومن أوائلهم بكل أكتبه وفطرة الله تغييرا ما أحسنه ألا تعارفهم يا ضاحك الحكم ولو تلوت كتاب الله ما اعتدموا وأنت تكون حكم الشرك تنزله ومنه جلات كل الزوج كالرجل وللشوارب عرف واللحى نفذ نتقوا تشبعا ومجاراته ما اتخذوا قالوا إن ضربونا من عظيم نعم ضربونا منه إلى سجين متصل رقافة من تمال لا ما أله حضارة من مروجهم لها عمل عطرية أثر كبش فعاصلها سم بقيء سم نقيء ويا غمار فازدجر فازدجر موت رسول موت رسول تأكيد الحياة بواب ليس الدعاة لها في الروح قد نكلوا دعاة صوع إلى الشعواء تشابهت قلوب منهم في ذلك الجحد ما غير مستعلم منه مستتر ومتمد ومن من غير المستشهد ما malam yake ku بها jiki لها من mutakallimina laha muna masu ruko masu sallama da waɗannan صلى الله عليه وسلم على هذا كنت الحرام إلا لأعظمه قلت منا وتكاية منا تنفق إيه ما بيكاو مسحري إلا لأعظمه كما من منا كرمه كما أعظم كان بين ورايا ولا نسير لأهليه ضعما سوراره لأهليه دوان أنفامه يقوه wanda yake fitarwa da mai nazirin shari'a da abin wani an samu wasu mutane na zamani da suke ganin suna da wata kwarewa da za su kawo wani canje-canje a cikin shari'ar Allah kuma da yin kuma ba mu saurare su ba awon iyaku ya tabbaro ko kuma wanda yake kudurta cewa akwai buƙatar sauye-sauye a cikin shari'ar Allah kun san wannan da'awar tana nan tana kai ma yi kamar musamman gargara ko larabawa wai ta kuma ana ganin cewa shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam tana bukatar samun tsada akwai abubuwan da yanzu ana ganin cewa all modern da ya kamata a samu new modern din a yi objective din abubuwa kamar yadda ake objective din abubuwa na zamani ya kamata su kuma shari'a da wani zamani ko ba wanda muka sani shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah wanda kuma ya yi kotu da shari'a kasu da kwalikin da zama ya kuma wanda ta yi daidai da kowane irin zamani kowane irin lokaci a ah, shi ma yake a ba ku da irin wannan mutane ba yawan da aka gudu a shi ne mu'assiratan waɗanda su suke ganin cewa nesa tana da wani tarihi a cikin al'auran da yake gudana a cikin duniyar nan a ɗabi'atu ya masu yadda ma da shi ya kai sababbi ina a take ina ne ta ya in lokacin da aka damar da abubuwan da suke faru a duniya ma'ana ɗabi'a ita ma halittar da aka yi dama da ita kafin ita ne ne ku faruwa in ka ce ɗabi'a ce ke yi to kafin a ta yi kuma kafin nesa ya samu da ita biye ne yake yi wa wannan jannatin wasu malamin yake mujallolin su haka da yana magana na akan ɗaya shugaban bayan da suka wuce Allah ya san da rahama a lokacin bai san irin social media na zamani da ake yada shugabanni ba a wancan lokacin ana yin da tafai ne da kuma a cikin hadawa a yanzu galla irin su maganin na irin wata hanyoyin mata ana yada a duniya to shi ma yake cewa mujallolin su ne ne kuma wifi abun karantawa ta ba wala sanni ya zama abun dogaro na ba abun kan hujjata ba wala mu'tadin ihadu wala ilahi malakin ce kai duk mutumin da ya kudurta waɗannan rubuce-rubucen da masu ganin cewa akwai canje-canjen da ya kamata ya a cikin shari'a cikin rubutawa masu a kudurta yarda da wannan abun ba to ba su da wata ba su da wani rabo da ba su da wata jira yadda muka nuna biya adalci domin suna shigar da al'adunsu wata gaya da ɗabi'unsu cikin ita shari'a wa kuma tsawani ta da kuma wasu hukuncin hukuncen ɗabutansu domin duk wanda kai ya tafi ba zai iya kawo wani canji a shari'ar Allah to kamar yadda shi Allah ke na kawo mutum da lahum darahum waɗanda aka kore su daga rahmar Allah muhammadu la'a waɗanda ke kyautata wannan abin suna ganin cewa wani ne kyau kama taruhi ala ummi mafaidi kamar yadda suke haɓaka wato ala ummi mafaidi daga masu makantar basira فالنقم من هنا صار الشيء جبار من مرتاح ورشل لدوام إيرف سوريا وأنا بقى وفرنا أظن هذا السكتومين أعطاك عينا أعطاك من أجل ذلك ثم ذهب ممالي إن كان عمرا جلدقة متعني وصدق الأمر من دي كي كل بعض الدين المهنة كثير جاي واحد كثير كل كبير الغيه وأكتب أن يفتح أن يتك كم تدوسك المهنة يرون أبنت هنا أن المتعني في الغيه أن تنبلو ذلك suna so mace ta fito mai zina ta hada alonta wa bai a al'ubba sannan ta rinka sayar da al'aurarta asira ko ne ta sayar baki wasan ta gidu ko mai hannu ko da ciniki a tsanani ko ne hannu ko kuma ne wato ko dai ajalan ko na kasar da ake fada ko an ajalan daura wuri ajalan ko na kasar na abin da yake gidi mana shi ne waɗannan mutanen masu yaɗa wato wata hurriya yanci da suke magana a kai ita abin da suke mun suke fito da mata ko mai gida sai zo da mata wasu mata da waje shi kulliya akan yi shi suna yawo karshe ma sai su rika sai da al'aurar su Allah ya kare ina ma a ce malam ya ga abin da yake faruwa yanzu Wani wannan kuma duba wata shekara wata ce malam ya rasu dubu da da yi uku

sai so ne na wanda ya yi ko ko ko ta sanin ta yi mai nan na shekara saba'in ko har ya kai saba'in ko Allahu akbar mun da ganin kamar hafizul hakami bai da ganin kamar yanzu nan kuma mun ce zuwa bane haka in kana duba tarihin sura da wannan da yake karatu wannan amma nan da yake karatu to kaga wannan kana shekara 70 ake magana nan amma ya lokacin ya haɗe ana tun a wancan lokacin za ka gane cewa ba nan da take barazana ne kawai zai aka bayan da kuma ta tafi ana yaɗawa rifar ne yake ta fitowa yanzu amma an tafi an tafi da wayo ne kala kala wanda ya gina mutum ta wuce ne wajen sai sun lalata dukkan wata ɗariya ta musulunci yace mutum ne mutum da mata wajen ta rinka fitar da tsarikin ta har da ta tana yin karuwanci Allah ya bari min ajli zalika bil ifranti tasbuhu bala yake saboda haka ne masu waɗancan masu rubuce-rubucen da yaɗa irin ci gaban da suke da awawai na turawa bil ifranti tasbuhu an zarrabe su da soyayyar turawa shi rubutu suna matukar su nuna soyayyar da turawa wa fi nake tukaru duk wata wani kuma sutura فجرا الا تقول المسلمين وبالعوائد منه كلها تدخل صلاة بلدوان كل دائر الآل الكراوة وفي الله الله يسجل من عاشور جفوة مدرع لألا وقت وجهة لسنان أدم أكاد صوت يستجل لا تستغير لا عاشور في بلدوان يسا الله يعني شو تفشي تدون عيها تهي تهي تهي تهي تهي تهي تهي تهي to su ba haka suke so ba sai suke so dole mata waje kan da zauna ita ba a gida kuma sai yi tare da ta fita inda za ka fita ba kanka a buɗe kafafunka a buɗe wuyanka a buɗe to su ma haka suke so da su kuma dole mata ta rinka yi da zuwa shekara kuma ima da ita mun Allah ta halin ya sani da aka hu yace waɗannan mutanen a kan littattafan turawa kullum يا ما يا ده وكنا عكب وسك الكوبا ولو سلوت كتاب الله ده ذاك كان كتاب الله ما كان لنصوها جلها فقط من كما كتاب الله abin da suka ganin girma shine maganganun irin da turawa da mutum mutum wa an da da kuma hukumin shari'a ka sulhu ba da yake ka sulhu an kautar da su an da da kuma hukumin shari'a daga lura da hukuncin shari'ar Allah wa fil madallati kullu hukmin wajen su ba wani su da Allah ba su da littafin Allah al-mutallaq magazin din nan irin da wanda kake zuwa a wajen turawa da masu ɓata addini a can kaduwa da su suka samu kullum sauki dukkan jin daɗin su zuwa da yake da dawo yadda ga haka da littafin Allah ka ji fasarar littafin Allah ka ji daɗi to zo abin da suke jin daɗi shine ka karanta maganganun suka mutane waɗanda suke kan gari wani shawari bi a'ahu malamin shi ka wala ka ga suna askewa a suna cika tashin bakin su kan kan tashin baki ma na ta gaba sai yana kan kuru ka ga abin nan tashin baki yana faɗa wata cikin nudani wanda a nasa ku in su kuma ka ga jemu su ko su kwashe shi za a ga mafar tashin baki buzu buzu amma sun kwashe wani kwai da ya take kwai da turawa ne da ya yi gudawa ne ta shafu hajji ba da nake ɗan kamar zai ce mina wa mazawatan don kusanci da su waɗannan turawa wa matta'adu ma da yake tam ba su yi tunani ba ba su tsaya sun yi tunani mai kyau ba qalu ruqiyya sai ku naka cewa wai ai hakan ci gaba ne wai an samu ci gaba fa qulna ma da yake lil hadisi yace eh ci gaban faduwa ba al-hadith min al-ihtifa al-ihtifa wato eh kun ci gaba a madabaya wato kuma da yake cewa ci gaban mai hasan rijiya ko yana kasa yana ta kuma yana ne yana ci gaba na'am malamin ke ita irin wannan ci gaban ne to mun yi tubuna minhu ila tajini wanda da wannan irin ci gaban da muke da awan ne tubuna za a tunkuɗa ku ila tajini zuwa wata tajini mutsafatu wanda ita ce wato abin rufewa ba a rufe ku a cikin wuta Allah ya tsare mu fasafatu malam yace wani ci gaba ne min samaji na wanta sa'a ma'alimu malam yace abin da suka saba da shi din ya munana hadaratun wai wani wayewa da suke gani min murujin hum la'a amadu wato min muruj shi ne khila wato ne yaudara wato wani ci gaba ne da aka zo da shi ne yaudara hum la'a amadu akan wannan suka dogara sun dauka ci gaba ne alhali yaudara da aka yi عطرية وإذا مننت أمر الكهر وانت وتسد زامن تدعون على الأبوة وكل في سنة دامري فقاتل أبوكم إن حقيقة نزبوها عليهم نتلي فاتشيرا يا أغمار يا أخو ما زورت فدمروا لإن وانا أبوة لكل مجد فوقها الازدراء shi ne wato amma ga abu kawai da kaba tare da dubawa ka ga cewa mai kyau ne ko mara kyau ba wato duk abin da turawa suka kawo musu kawai kwana suke yi ne imanin ne mawutu ma da yake mutuwa ne wasan mutu da mutu da hayati amma abu ma bai sai suka ambace shi wani wani sabon da rayuwa fa ya ne ta du'a da la'afin rabbi ina ma masu da awar wannan rayuwa ina ma a cikin rawar da suna cikin kabarinsu kan lokacin an daga ainihin su a wanda shi da alƙawar du'a shi sun yi malam yake masu a kan barna ila ta du'a zuwa ga miyar mota yuta ta sha ba hasa da kuru ku zuwa ta su kamar da juna kamar yadda allah ta wuce da ta sha ba da kuru gudun zuwa ta su kamar da juna da su da waɗanda ba musulmai ba wa min izalika al-jahidu ba da yake kullum kokarin su wajen fatar da mutane ma baina musta'alin minhu tsakanin wanda yake bayyanar wani cikin so mustaqil da wanda yake boyewa masu da da'awar kasar da mutane kana A akwai wanda suke fitowar gani kuma da suna kallon adam akwai kuma wanda suke a tsore su kuma suke kalli suna daukar nauyin abu suna daukar nauyin abu to haka tura yi. ya yi duk wata fata da za ta ana yadawa a duniya yau to a bayan ta akwai duniya miyawu waɗanda suka ɗauki nauyi suke kai masa kuɗi na sayan muka ɗauki kira ba Allah da su wallahi ba da kiran ba ko don kuɗin da ake kashewa kan wannan kira saboda su kusa wa mutane duk abin da za ka ga ana yi a sa wa ba kyamar ciki, to ana so a kai zuwa ga wannan ne duk abin da kaga ana yi ana sa wa ba kyamar ciki, to ana so ne a kai zuwa ga kore Allah gaba ɗaya. amma abin da yake su mutane muke a cikin musulunci sun fi kuma amalan da su zuwa ga mulki da ne za su shirye shekara za su ke shirye shekara ɗari biyar shekara ɗari biyar shi ne mai dogon zango da shi yasa rama to haka za su shirye shekara ɗari biyar a da ana zuwa ku shekara ɗari biyar a samu kaza a samu kaza a samu kaza to haka ne ma yake cewa akwai waɗanda suke koyi akwai kuma waɗanda suke koyi zan yi ila da ta yi أهوية لكن إلى درجات السيء مصاعب ما لا يمشي له مصنوع وجود إلى درجات السيء أهوية هنا والرسولية أنت إلى درجات الشر زواج مفاد الشر درجات إلى الجبل فبجد لا تنجع عن وضوء بشر ونسى سنته لكن إلى درجات الخير أو نوع أول ما أن وضوء الخير ما فعلنا ما فعلنا Duk da cikin ne amma ba ta hawa wa duk wal da ku su da ba na ba ya ne ko ko da ne na ya ya ku ko na da ku su a cikin abubuwan fata wal ahwa da soyayya da zuciya da shugo suna da duk an yi fata to suna da shubuhar da za su kai ka zuwa ga riba wa an gabe da guda wa an da babban bani amma a gabe da guda hanyar shirya wa hanyar hanyar gaskiya kad balidu a nan kan sun zama balidai wawaye ne ba sa gane komai ba sa gane hanyar shirya wa in yaron ka zuwa da فإن يروا سبيل الرسل لا يتبعوه سبيل وأن يروا سبيل الغي يتبعون سبيل هل يفتح سنة ذلك أما هي شجاعة وهي ذلك

ko sun gani ba sa iya gane abin da yake daidai buhtun ko wanda bai gane ba shi ke duk abin da suka bari shi na duk abin da suka bari shi na kansu kuma gane amu an haƙƙi sun makance ga wannan gaskiya sun mu kuma sun kurunci an da kurihi daga wato tunani akan gaskiya an qawlihi kharasu kuma sun zama kharasu asrafu wato bai bai an kauje ga wannan fi ghayrihim samadu kullum sun wato sun dukuba ne fi ghayrihim a cikin balan ka ibtaramu كتب مسندة وتهتف القوم أيضا أيضا أيقاظا وقد رفضوا باءوا بحكين لو أن أنت راضي وما بالوا بذا حيث إن الله كالكبل يا غربة الدين والمستمسكين به فقال بجلزم صبرا وهو يتمد المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا إن أعرض الناس عن تبيانه نبغوا به وإن وإن أعجبوا عن نصره نعدوا هذا وقد آن نصر الإبن ملتزما بالله حسبي عليه بالله حسبي عليه جل أعتمد يجب سوى كأنه سوء أن مكان إن ترى da yadda za ka zanto kushubun musallatu kamar ka ce wasu wato duka su wa ɗin adabi ne ta annan kushubun musallala wa ta fi nufin ƙonwa ibada waɗannan mutanen za ka zanto ka ɗauka kamar farkaku ne wa ƙazarar fatu al'alibati suke ba su zan fasa gada kawai ba ku bi haddina ɗauka sun sayar da addininsu ɗauka a kuma zafin kansu ba tilas ba an tawasin bisa yastassu suka bayar wa ma balu biza ko ba samu da wannan ba haitu inda Allah ya karkasa kasadu yayin da a wajen Allah madaukaki karkasa kasadu ma asara suka yi amma su ba da ne tunda ne za su samu biyan bukatar wata duniya shi ke nan ke ce ba u bi ajiyar wata sun sayar da ajiyar su da duniya an ba da wani abu duniya an nuna musu kawai duniya daga da ajiyar su ya rubuta duniya malam ne shi ya ba kuntar addini wani mustamtiki da fiye da masu riko da addini ka tsaga buljamu kamar mai riko ne da garwashin wuta safran don juriya wa kuwa ya min mu alhali garwashi wa gina ruwa wato kan malam yana magana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bada al-islamu gariba fa yaqulu gariba kuwa al-ghuraba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ke addinin musulunci ya fara bako ana zuntan ana aibata mai riko da shi ana ganin sawawa soko mara gwayo ba gida ne annabi ce da kuma addinin musulunci ya goma haka to shi jama'a yake cewa addinin musulunci zai koma bako masu riko da shi kuma tsakanin bultan kawai ba za a lafi da kama ba. mai riko da shi da alƙalin alƙalin القادم على دينه كالقادر على دمه وانه يلقوا دا دينه كما يلقوا لذروا واشي المتاني فهو دا تشيئ وطاني في المدين لئير مغمدرون لئير مقطع لما دولنا على قيامة المبنين عليه عند غربته ولم نتجف كنت الدين عند غربته لو كان الدين يمام غربة إذا كبر الدين ما ويمكن الدنيا كان غربته غربة in ka samu wurin da kake zai kaga cewa an kyamata aji kai kai rubuci to lokacin وما كان تكي على الباب وعلى جنب والمسلم هنا إذا ما غيره مبتده ولا أن تكيما تجارة وأدوك سنة وزن سكباتش إن أراد الناس عن تبيانه إذا أمت عليه تكون لكي عن تبيانه قبل أدين نمطه به سوء الأخداد الفقداء وأنت لا تزوزنا سوى وتوليوك دوكرا سوى كي كان أمد أدين كبارا جنس شعفة بطوي تولوك من دوكرا لكي كم فدأ to kai kuma lokacin za ka yi kuma kana cewa baka da kuɗi kana yi ka wa in ahjamu idan kuma mutane suka gaza akan akan ce ahjama an nasri ai taqaba an nasrati wato in har mutane suka gaza an nasri wajen taimakon addini na haru to a lokacin su kuma za su karɓi addini hana wani mutu wannan wakar ana zan mulki musan da wani bayan hasu bai alaihi jalla a sani sai ce to hana yanzu kan wakar ana zan mulki yanzu kan bayani nazarin abin da zan tsara na aƙida lokacin yayi wata duk wannan bayani ne wanda ke tafi shiga mai da ta fitar duk kuɗa ne malam da duniya wannan ne muna maka cewa duk harkar biya a yaƙi ta ake da guda kawai da irin wani ke alƙur'ani da sunan manzon Allah sama sama sai kawo maka na aƙida, waɗanda suka mutu a alƙur'ani da daga da kuma ba haka ba a kuda ta ce kuda ta Yanzu wa yanzu lokacin tsara waƙe na ta yayi mutasliman billahi ina da riko da Allah har bi mulkina alaihi jalla a'tamidu wanda akan Allah da sarki nake dogara Allah ba mu da dogaro gare don na ganin yau mutum halali zai da yana ganin babu da wani kan mamaye a wata makwabta ne Allah ba mu da abin da mu kusa Allah ya mana kuma da ma wannan magana ita ce za ta fi a saboda abubuwa na bid'a da malam ya kawo haka ne kullum da amma bid'a a cikin mutane ba wala gane ma an duk ana magana bid'a da sai da an sha wahala a gane amma dai su zai to kawai imani ne har da imani da kaza ya ce kai imani da kaza وإيش كان ذا أولي على أهل الجو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته